خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da asubahi iyayena mata da kuma kasance a wannan rana ta shida ga watan ramadan shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da sha takwas ne ko ga watan afrilu shekara ta 2021 minadiya muna tattaunawa dangane da wato yau zamanmu na na hudu na uku akan abubuwan da suke kai mata wuta Allah kiyaye yana da cikin manya-manyan abubuwa masu muhimmanci da ya kamata iyaye na mata su kula da su shine kula da sallah a gidan aure kulawa da sallah a gidan aure bayanai sun gabata cewa ana samun mata da suke sakaci da ibada a gidajensu na aure da kuma ma 'yan mata waɗanda ba su yi aure ba wasu ba sa sallah saboda tunanin cewa wai ai ba za ta fara sallah ba sai an kai ta gidan miji duk wacce ta yi wannan ta yaudari kanta ta bata kanta lokaci kuma lallai kamar ta yankar wa kanta wani tikiti ne na musamman na fada cikin fushin Allah da azabarsa barin sallah ba yadda za a mutum ne baya sallah kuma ya samu rabo a wajen Allah kamar ya haramta wa kansa samun rabo ne a wajen Allah baraka wa ta'ala wajibi ne iyayena mata ku kula da wannan shi sa umar Allah ya yarda da shi yana cewa amma innahu la hazza fil islam as-salam innahu la hazza fil islam adaa as-salam ko liman adaa as-salam ba shi da rabo a musulunci duk mutumin da yake tozartar da sallah ko yake wulakantar da sallah to wannan bai shi da rabo a musulunci ya yi asara ya taɓe ibrahimun nakhai yake cewa man taraka salata faqad kafara duk wanda ya bar sallah ya kafirta ki sani cewa kin sallar da kike a gida ki wankin kai kanki gidan kafirci ayuba sakhtiyani shi ma haka ya faɗa yace duk wanda baya sallah to ya kafirta aljurairiyu ya ruwaito daga abdullahi ibn Shafiq daga abi huraira abu huraira ya ce kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yarawna shay'an min al-a'mal tarku kufr ghayr as sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da suke ganin idan mutum ya sakaci ya bashi ya ya zama kafiri kuma aikinsa kafirci ne irin sallah sallah in yin ta fadawa ne zuwa ga boda ta kafirci baki da dalilin da zaki zo ki kama girki ki ki sallah wai aici ne gaba da sallah ba haka ake nufi ba da wannan ci shi ne gaba da sallah in an kawo abinci kuma za a tada sallah mutum yana cikin tsananin yunwar da zai iya cutuwa sha'awar abincin zai dauki hankalinsa a sallah aka ce ya sallah ya ci abinci kafin ya sallah ashe um, ku sani cewa barin sallar nan wani abu ne da zai iya jefa mutum cikin rashin samun kwanciyar hankali da nutsuwa a rayuwarsa gaba daya kuma shi Allah tabaraka wata'ala ya mai da sallah ibada ce mai muhimmancin gaske shi yasa ita ce babbar ibadar da ake shiga aljanna don ita kuma ake faɗawa wuta don ita ibn hazm yake cewa la zan ba da shirki azama min tarki Sala. yau bayan shirka ai babu zunubin da ya fi girma a wajen Allah irin kin yin sallah mutum ya ƙi yin sallah hatta ya khuruja waqtuha har sai lokacin ta ya fita abu na biyu cikin manyan zunubi da ake hada su da yin sallah shine katlu mu'minin bai gairi haƙ kashe mumini ba tare da haƙƙi ba yanzu ki duba baiwa Allah an haɗa laifin ƙin sallah da kisan kai amma yanzu ƙawayenki nawa ne kika sani ba sa kula da sallah har mata kama yanzu iyayenmu mata wai akwai wata kwalliya da ake yin ta in an yi ta daman ba a sallah akwai wata foda da ake shafawa akwai wani gyaran jiki da ake yi wani make-up da ake yi wanda an yi wannan make-up din ba a sallah ba a yin sallah kwata-kwata saboda da an watsa ruwa wani make-up din ya zube in an gyara gashi ba za a yi shafar kai ba ba za a yi sallah ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kisa a gidan biki ake samun wannan tsiyar ana auren wance ana bikin wance yara yan mata sun je an musu makeup an musu gyaran jiki wani lokacin har da ma iyayen tsofai tsofai da ita ta je an rambaɗa mata hoda ta fito kamar biri amma ba za ta yi sallah ba me amfanin kwalliyar da za ki yi ta ba za ki yi sallah ba imam hammam yake cewa tada ya ba shi labari daga hassan basri daga horais hurais ibn qabisa yace abu huraira ya gaya musu cewa farkon abin da Allah zai fara tambaya ran tashin kiyama na hisabi shine as-sala awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al qiyama min amalihi as-sala ko salatu abu na farko da Allah zai yi wa bawa hisabi ran tashin kiyama cikin aikin su shine sallarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kai wani afwa Allah kai mana afuwa Allah ka rangwanta mana Allah kada ka kama mu da rashin sallah ko tauye sallah farkon maganar da zaki da Allah ranar kiyama farkon tambayan da za a yi miki ranar tashi alkiyama shine sallah fa in salahat faqad aflaha wa anjaha idan sallar mutum ta gyaru to ya rabauta kuma ya kubuta wa in fasadat faqad khaba wa khasir idan har sallar mutum ta lalace to ya taɓe ya yi asara ya taɓe ya asara imamun nasa'i da imamun tirmidhi suka rawaito wannan hadisi kuma malamai suka inganta shi ashe ba ma wai kin yin sallar kaɗai ba amma yi sallar ya ku iyayena mata a yi sallar a yi ta irin taƙotan kurciya a yi ta ba mai kyau ba ba ruku'i mai kyau ba sujada mai kyau ba karatu mai kyau ba zaman tayya mai kyau ba salati mai kyau ba nutsuwa gayi ana ta kalle-kalle ana sallah ana kalle-kalle ana sallah ana ta tunanin duniya ana sallah ana kaza to yawanci mutane sukan zo su idar da sallah su koma su shiga harkokinsu yadda suka zo ɗin haka suka koma Allah bai karɓi sallah ba saboda ba a yi ta a cikin nutsuwa ba dole dole ne a kula da sallah dole ne a yi ta a cikin nutsuwa idan dai ana so Allah ya karba ko dinki kika kai wajen tela in ta miki mara kyau ai ba za ki karba ba za ki ce sai an biya ki ko ki ta surutu kike ba za ki biya kudin dinki ba an cuce ki walillahi almasalul a'la akan sallah din nan manzo Allah ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta ashhadu an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإن فعلوها فإن فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ويسابهم على الله har yaƙi aka ce annabi ya yi mutane idan ba su da sallah ba a yaƙe su kamar yadda ake yaƙar kafirai saboda sun ƙi su tsaye da sallah so ya ku iyayena mata ya kamata ku sani cewa sakaci da ake samu a cikin gidajenku na ƙin kulawa da sallah to dalili ne da zai kai mutum cikin wuta ga wata kisa da zan gaya muku kamar yadda malamai suka ruwaito wata mata ce daga bani isra'ila ta zo wajen annabin musa ta ce ya annabin allah na yi zunubi mai girman gaske amma na tuba zuwa ga Allah ka roƙa min Allah ya gafarta min Allah ya yafe min sai annabi Musa ya ce me laifinki wa ma zambuki me kika yi ya ke baiwa Allah sai ta ce ya annabin Allah inni zanaitu zinanai wa walattu waladan faqataltuhu nayi zinanai ciki na haifi ɗa na kashe ɗan kun ga zanibin da ta yi ta yi zina ta yi ciki tunda babu damar zubar da ciki a daɗin sai ta kashe shi ta kashe ɗan tuku na kashe shi sai annabi musa ya ce da ita ukhruji ya fajira fita ya ke fajiran mata fita ki bani guri maza maza maza tafi ki mamu guri saboda kada Allah ya saukar da wuta daga sama yanzu yanzu ta kone mu da mu da ke gaba daya ki je ki zina ga laifin zina kuma ki zo ki kashe dan yanzu ku duba irin wannan sau nawa ake yanzu mace ta je ta yi zinan ta yi cikin shege ta haife shi ta wullar da shi aladu su cinye an sha wallahi ni din an sha kawo mun ga shi wata ta yi cikin shege ta haifi da ta ya dan ta dora shi akan bola ga karnuka suna tonan bola juji saboda ba tausayi ba jin akwai wanda kare ma ya zo ya fara sa zai fara yagan sa jariri ne an haife shi an jefar da shi an yi cikin shege ko da ke ita za a ce shegiya ba dan ba kisan kai ne yayi da wanda suke za su jefar da shi a titi mun taba zuwa wata rana gidan yara a wata jiha inda ake kiyaran ake kulawa da yara yara 'yan tsuntuwa shugaban gidan mace ce take ce mu malam kaga waɗannan yan matan da kake ganin su naga yara gandan gandan yan mata sun girma tace duk ba a san iyayensu ba duk yan tsuntuwa ne tsuntunsu su aka yi uwarsu ta je ta yi aikin banza ta yi zina ta jefar da su a titi ko ta jefar da su a bola aka ɗauko aka kama mana tun suna jariri muna ba su madara har yanzu sun girma sun zama 'yan mata ta ce abin da ya bakanta mana rai abin tausayi shine ana cikin wannan sai ka ga wata ƙungiya ta coci kiristoci sun zo sun zaɓi biyu uku hudu sun tafi da su shi kenan sun zama kiristoci ta ce ina ƙungiyanku na musulmi ku zo ku ringa ɗaukan 'ya'yan nan ku sa su a makaranta su yi ilimi ku aurar da su ku ruba musu asiri to kowa idan ya zo musulmin kyamata yake saboda ai ba ta da uba ta ce wasu a cikinsu kuma iyayensu suna zuwa sai ki ga matar ta lallabo kamar ta zo ziyara ne sai ta duba ta gane dan jaririnta ta zo mai da madara ta zo masa da kaza in ya fara girma a kawo mai biskit amma tana can gidan wani ta yi aure da yawa irin wannan yana faruwa mata su yi cikin shege su je su jefar da shi ya mutu ko su kashe shi kai akwai masu binne shi ma da ransa saboda rashin tsoron Allah to annabi Musa saboda laifin wannan mata yace tafi ki ba mu guri kada wuta ta sako daga sama ta kone mu da mu dake ke gabaki daya yana jin tsoron zamanta a wajensa ta fita daga wajen annabi Musa munkasiratul qalb zuciyarta ya karaya ana nan sai ga Allah turo mala'ika jibril yace ya kai Musa ubangiji yace in gaya maka dan me yasa ka kori matar da ta zo za ta tuba ya kai Musa me yasa ka kori matar da ta zo za ta tuba baka taba samun mai laifi da ya fita sharri ba kai a rayuwarka baka taba gamuwa da mai laifi da ya fi wannan mata laifin laifin na wannan mata ba annabi Musa ya ce wa Jibrilu wace wani laifi ne ya fi wannan mace ta yi zina kuma ta je ta kashe ɗan sai jibril ya ce da shi tariku salati amidan muta'ammidan mai barin sallah da gangan laifinsa ya fi na wanda ya zina ya kashe ɗan mai barin sallah da gangan laifinsa ya fi na wanda ya zina ya kashe ɗan to yau ga kinan kina zaune da sunan matar aure amma ba kya sallah ana gane su yawanci idan an je gidan yini sai su rinka ƙaryar al'ada suke yi ana gane su a makaranta yanzu da yawa daga cikin yara 'yan mata 'ya'ya musulmi wallahi a makarantun da ake sallah a zahar ko la'asar ba sa sallah kullum a matsayin mai al'ada take kullum ba ta sallah ta kwammace da ta goge jambakin da ta saka gwanda ta kurar sallah ga baki daya me ya faru in kin ga wannan ba mamaki uwarta ma ba ta yin sallah Allah gyara mana halin wasu daga cikin magabata wanda daga cikin magabata ana ba da isa ya je wajen wata 'yar uwarsa da ta rasu 'yar uwarsa ce ta rasu shi ma wannan kisar ku ji shi wani ne ya je gurin 'yar uwarsa da ta rasu ya je makabarta an je wajen binne matar to da ɗan a jakarsa da 'yan kudinsa a ciki ya sunkuya sai kuɗin ya faɗa cikin kabarin sai aka binne da kudinsa ba wanda ya gani cikin waɗanda suke binne kabarin sai shi da kuɗin nasa suka zuba shi kuma kunya ya hana shi ya ce a tone ya ɗauki kuɗinsa ya sa idan mutum ya je makabarta binne mamaci inda ɗan wayansa aljihu a gaba to ya dan sa shi aljihun gefe dan zai iya wayan zai iya daya ya fada cikin kabari bawan Allah ya ba zai iya hakura ba sai da aka binne mata kowa ya tafi sai ya dawo ya kama tonon kabari yana tona kabarin nan kawai sai ya ga kabarin nan yana ci da wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un فوجد القبر يشتعل عليها نارا kabarin matan nan ya kama da wuta fa-fa-fa a ciki amma sai ya yi mazaime da ƙasa ana kawo irin wannan kisoshi magabata daga can shekaru a baya can can a ce wani an je sa an tarar yana ci da wuta wani an je sa an tone an gama cizai wani an je kabarinsa ga sunan dai abubuwa marasa daɗin ji wallahi ya mai da ƙasa ya rufe ya dawo yana mai bakin ciki da bacin rai ya dawo wajen mahaifiyarsa yana kuka ya ce ya mamana wannan yar tawa da muka binne ta tara su kamar kanwarsa ko yarsa don Allah ki sanar da ni ki bani labarin me aikin da take yi ne kam sai ita uwar take cewa kai kuma me na damuwa da ka tambayi aikinta bayan ta mutu an binne ta sai ce ya ummi ya mahaifiyata na je ne kabarinta zan ɗauki kuɗina da aka binne da shi tare da ita ina tono sai na ga kabarin na ya kama da wuta ta ciki wuta kawai ke ci la ilaha illallah kawai sai wannan uwa ta fashi da kuka kuka kuka ita ma ta kama kuka dan uwa shi ma yana kuka ta ce ya kai ɗana ‘yar uwarka ta kasance mace ce mai sakaci da sallah yar uwarka da ka binne mai takaci ne ba ta kulawa da sallah ta tahawalu bi salati wa tu'akhiruha an waqtiha kuma ba ta yin sallan akan lokaci rashin kulawa da sallah ga kuma rashin yin sallah akan lokaci kin banu idan kina jinkirta sallah ba kiyi akan lokaci sai shiga uku idan a gidanki na aure ba kya kulawa da sallah ko kina yarinya budurwa wai ke ba kya sallah wai sai an kai ki gidan miji wa ya gaya miki tun ranar da kika fara al'ada balaga ta zo miki sallah ta zama wajibi wajibi a kanki an kai ki gidan miji ko ba a kai ki gidan miji ba wannan tsohon tunani ne gargajiyanci ne rashin hankali ne da rashin sani ya kamata a ce wai yarinya balagaggiya budurwa wai ba za ta yi sallah ba wai sai an kai ta gidan miji jama'a wannan shine halin masu jinkirta sallah fa su ƙi yin sallar akan lokaci ba wai ba sa yi gaba ɗaya ba a'a jinkirta sallar suke yi ba sa yin ta a kan lokacinta wannan shine halin da suke ciki to ina ga halin wanda gaba ɗaya ma baya sallar gaba ɗaya ma dan uwan John dan uwan Emmanuel dan uwan Marcus ko ƴar uwar a Cecilia ƴar uwar wace ce miji da kansa ya zo yana ba da labari wai matarsa wai ba ta sallah ba ta damu da sallah ba to kun ji abin da Allah ya tanadar waɗanda ba sa sallah akan lokaci Allah kiyaye mu ya sanya mu cikin masu wato kulawa da sallah idan mutum ya wayi gari a cikin wannan mummunan yanayi to wallahi ya kama tuba tun yanzu ya kama istighfari shi yasa na gaya muku wannan zunubi na kin yin sallah yana daga cikin zunuban da suke kai mata wuta manzo Allah ya ce ma min abdin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abdu wa rasuluhu illa haramahu Allah ala an-nar ba wanda zai ce ya shaida ba motar cancanta sai Allah kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne face Allah ya alƙawari zai haramta jikinsa daga cin wuta amma fa idan yana sallah dan shaidawa babu amurta cancanta sai Allah da annabi Muhammadu manzon Allah ne shine zai tabbatar maka ka rinka yin sallah duk wanda baya sallah to shahadar sama ba daidai bane ba duk wanda yake jinkirta sallah baya yin ta akan lokaci to yana aikata kabira tarikus salati bil kulliyati wanda yake barin sallah kuma ga baki ɗayanta to daidai yake da mazinaci daidai yake da ɓarawo mai barin sallah wanda baya yin ta hukuncin su ɗaya da mazinaci hukuncin su ɗaya da ɓarawo to idan mutum ya aikata wannan ba sau ɗaya ba sau biyu ba to shi kenan ya shiga cikin masu aikata irin zunubi kuma ya ɗora kansa a layin 'yan wuta Allah ka kiyaye zunubi na gaba na uku da yake jefa mata a cikin wuta shine tara kayan kwalliya zinari gwal a ƙi a ba da zakka in ba da zakkan kayan zinari da mata suke da shi a gida malamai sun tattauna sun yi saɓani a kan zakkar kayan zinari ɗin nan kamar yadda a shek nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala da sauran malamai suka tattauna a kai rayuka wasu suna ganin cewa dole ne sai an ba da wannan zaka, don haka in ba da zakan ba yakan kai mace ta shiga wuta gwal ɗinki da ke sawa na kunnen sarƙarki ta kunne zodanki da kike da shi ba kya cire masa zaka, yana sababa mace ta shiga wuta amma wasu malaman suna ba da fatawa wadda ba wannan ba cewa tunda ana amfani da shi ba sai an cire masa zaka ba amma dai dalilan waɗanda suka ce sai an cire zakan nan suna da ƙarfi ƙwarai da gaske a kansu za mu tattauna wasu suka ce a'a kayan kwalliyan da aka saye su ba a amfani da su kin san wasu matan in suna so su ajiye kuɗi sai ta sai gwal ɗan kunne ko sarƙa sai a ajiye ba a amfani da shi to wannan shine Allah zai mata azaba haka wasu suka rinjayar Allah musu rahama banda wanda ta siya take sawa kullum a hannunta ko a kunnen ta. Allah ya faɗa cikin alqur'ani walladheena yakmizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin aleem yawma yuhma 'alayha fi naari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun wadanda suke tara suke taskace zinari da azurfa ba sa bayar da zakkarsu ba sa ciyarwa saboda Allah akan wannan to a yi musu bishara da azaba mai radadi akwai ranar da za a zo a lullube su da azaba da wannan zinari da suka tara a wutar nama, fuskarsu da ɓangarorinsu da gadon bayansu a ita ƙona su da wannan zinari na wuta a ce wannan shine abin da kuka tara kuka ɓoye kun ki ku ba da hakkin Allah manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ba wani ma'abucin zinari ko azurfa la yu'addi haqqaha baya bayar da haƙƙi illa kana yawmal qiyamati face sai ya kasance ranar alƙiyama za a zo a shimfiɗa masa wannan zinari da ya tara a lullube shi da shi a rinka ƙone shi haka za a kone ɓangarensa a kone fuskarsa a kone gadon bayansa da wannan zinari idan ya yi sanyi sai a sake dawowa da shi idan ya yi sanyi sai a sake dawowa da shi manzan Allah ya ce a ranar da gwargwadon rana ɗaya mai ƙadaru hamsin na alfasana shekara dubu wato hamsin ne rana ɗaya a lahira rana ɗaya gwargwadon shekara dubu hamsin ne inna lillahi wa inna ilaihi hamsina sana idan aka ce za ka yi wato kwana biyu kwana uku wata ɗaya wata biyu shekara shekara biyu a cikin wutar jahannama ai mutum ya shiga uku ai shekarun sun wuce lissafin mu ma nan duniya mu mai tambaya yake cewa ya manzan Allah ina labarin mai raƙumi kuma wanda yake kiwon raƙuma baya ba da manzo Allah ya ce wala sahibu iblin la yu'addi minha haqqaha shi ma mai raƙumi da ya tara raƙuma baya ba da haƙƙin Allah akan wannan wannan eh, raƙuma sai an sa wannan raƙuma din sun zo ranar tashin alƙiyama su yi ta tattake shi su yi ta bi ta kansa har ƙarama har ƙaramar raƙuma sai ta biyo ta tattake shi in raƙumi dubu ka tanada wallahi za su kwantar da kai raƙuma nan su ta biyu ta kanka kai yanzu raƙumi ɗaya in ya tsaya a kanka ya hau kanka aibin ka ya ƙare faffasa ka za zai yi. to ballantana raƙuma masu tarin yawa ba ma takawa ba annabi ya ce wata udduhu bi afwahiha raƙuman za su yi ta cizon mutum iya adadin raƙuman da ka tara ko kika tara baka ba da zaka to za su yi ta cizon karan tashi alƙiyama duk lokacin da suka zo wuciya sai sun fusgina maka. a ranar da yake miqdaru 50 na sana ya daɗa tambaya ya ce ya manzan Allah ya labarin mai shanu kuma da tumaki wanda ya tara shanu baya ba da zakka wanda ya tara tumaki baya ba da zakka ya labarin shi kuma manzon Allah ce har mai tumaki har mai shanu wanda baya ba da zakka ranar tashi alƙiyama shi ma za su zo su ta kama shi suna ainihin wato tunkurinsa da ƙafansu sannan kuma suna ainihin wato tattaka shi da kofatansu wata ɓa'uhu bi azlafiha duk lokacin da suka zo wuciya sai sun masa wannan kuma hatta 'ya'yansu sai sun bi ta kansa a ranar da yake miqdaru 50 alfasana wannan duk sakamakon waɗanda suka tara duniya ne suka haɗa arziki amma ba sa ba da hakkin ainihin wato zakka idan mai gidanki yana da su yana daurewa a daji baya bayarwa ki gaya masa akwai waɗanda suna tara shanu sosai suna da kuɗi amma ba sa cire zakka ba ku taɓa ganin ranar da suka cire zakka ba wasu za ku gansu a birni amma suna da shanu a ƙauye masu tarin yawa sai dai haihuwa suke ta yi kurin ana ta ba su labarin suna haihuwa musamman iyayenmu da suke fulani su kuma ba ɗaya za ka ga yana da sanda sanda sanda bila adadin in an ce sanda kamar yadda suke faɗa kamar zai kai adadin eh, wato bujimi barkate wajen kusan dubu akwai wani mafulatanin da na tabbata haduwa da shi a makka wata shekara da azumi muna ɗalibai ya zo umra ai afuwan aikin hajji ne kai ma aikin hajji ne muna hira da shi ce ai shi bai san adadin shanun da ya mallaka ba a duniya adadin shanunsa bai san su ba da in ya faɗa ya karya. ƙarya ce kai ba ma shi ba jikansa ma ɗaya daga cikin jikokinsa ma bai san adadin shanun da suka mallaka ba maganar zakafa bai san zakka ba ba sani ba fulanin nan suna da dukiya suna da arziki fulani suna da kuɗi a daji amma ba sa cire hakkin Allah to kin ba da zakka dalili ne na shigar wuta mutum sai ya shiga wuta masu kuɗi a birni su ma sun tara kuɗi da arziki ba sa cire zakka da masu gidaje da masu motoci da masu kadarori da masu filaye da masu kaza da masu kaza duka su ma sun tara ba sa cire hakkin Allah dukansu sai Allah ya musu hukunci duk wanda ya hana zakka tun daga kabari za a fara kona shi kafin ma a tada alƙiyama ya zo a hadisi kamar yadda malamai suke ba da labari kissa ce muhammad bin yusuf al-firyabi ya ce na fita da ni da wasu mutane kissa ne ba hadisi ba ne ni da mutane na mun je ziyarar wani babban malami da ake ce da shi sinan yayin da muka shiga wurinsa muka zauna sai ce ku tashi ku zo ku raka ni makocina ɗan uwansa ya mutu mu je mu masa ta'aziyya muka tafi muka je muka raka malam sinan wajen wannan mutumi da ainihin wato ɗan uwansa ya rasu sai muka same shi yana ta kuka hankalinsa ya tashi ya kasa yin shiru muka zauna a inda yake sai muka je yana cewa almautu sabilun labudda minhu mutuwa wata hanya ce dole kowa sai ya bi mutuwa hanya ce dole kowa sai ya bi mutuwa hanya ce dole kowa sai ya bi babu wani wanda bai zai ba hanyar mutuwa ba sai dai in bai zo duniya ba Allah ka ba mu bin wannan hanya lami lafiya ka kubutar da mu haka yake ta maimaitawa ya ce aka ce me yasa kake kuka sai ce ai dole na kuka dangane da abin da ɗan uwana ya wayi gari a cikinsa na azaba sai muka ce masa ah to kai kasan gaibu ne ya kai kasan an binne mutum an binne mutum yana kabari ya kai kasan ana masa azaba sai ce a ni ban san gaibu ba amma abin da ya faru Allah ya nuna mun wani abu lokacin da naje muka binne dan uwana muka sa masa ƙasa muka jibga masa ƙasa a kansa mutane sun juya ni na tsaya akan ƙabarinsa dan in ƙara yi masa addu'a yace kawai sai na jiyo wani sauti wani ƙara yana fitowa daga kabarin nan nasa la ilaha illallah wannan faɗan uwansa ne Allah ya masa rasuwa ya je an binne shi an tafi shi ya tsaya yana ƙara yi masa addu'a kawai sai ya jiyo ƙara a kabarinsa ku ji yadda Allah yake nuna wasu bayan Allah wani abu dan a yi wa mutane wa'azi subhanallah na ji sauti sai na ji yana ahin ahin kamar yana wayo Allah wayo wayo ka’iduni wahida ku zaunar da ni ni kadai ku zaunar da ni ni kadai ku bani ku bani ni kadai in sha azaba shi yake faɗa wannan mutumin wanda yake cikin kabari yace kad kuntu usalli kad kuntu asumu nayi sallah a duniya ina sallah kuma ina yin azumi yace je yana cewa ina sallah ina azumi yace sai yasa na dada fashewa da kuka na kasa hakuri na sa hannu na dan tona dan kabarin nan haka in ji wannan wai mafarki ne nake yi komai in ga halinsa ya ce wallahi ina tona kabarin nan ina budewa sai na ga wuta ta kama a cikin kabarin nan wuta take ta ci wuta take ta ci a cikin kabarin nan kun ga bayan wancan kinsa ga wata kuma sabuwa ta daban ita ma ya ce wallahi tausayi na dan uwantaka Na ga yanzu wannan dan uwana ne ake bunka masa wuta haka kafin ma ya je lahira ko kafin ya je kiyama naga wani abu an daure masa wuyansa da shi an tamke masa wuyansa ana ta yi mai azaba wuta kawai yace na miƙa hannu kamar in cire abin yace wallahi ina zura hannu na hannaye hannun yatsuna sai suka kone kawai sai hannu ya kama da wuta nima yana cikin ba su labarin shi muhammad bin yusuf ya firyabi yake fada a lokacin da yake ba su labarin sai ya ciro masu hannunsa da yasa a cikin kabarin ya ce sai muka ga hannun gashi nan ya yi baki irin a kone alamar kuna a tattare da shi inna lillahi wa inna ilaihi ya yace da naga haka sai na mai da ƙasa na binne na tashi na juya yace musu yaya ba zan zo gida ne ta kuka ba wannan tashi hankali da bala'i da na gani sai su Muhammad bin Yusuf al suke tambayan wannan makoci nasu shine a Sinan cewa kai a ganin ka me ya kai ga wannan bawan Allah ya shiga cikin wannan yanayi me yake yi wannan dan uwa naka shi Sinan a shine aka je gaida makocinsa dan uwansa ya mutu sai shi wannan dan uwan wanda yake kuka sai ce gaskiya abinda na sani dan uwana baya cire zakka a iya rayuwarsa Allah ya bashi arziki da dukiya amma baya cire zakka kwata-kwata baya bada zakka daga dukiyarsa kawai sai suka ce yawwa wannan shine zai gaskata mana fadin da Allah ya yi a cikin alkur'ani suratul ali imran aya ta ɗari da tamanin. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم في الله يتي سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ذا مسطوق شاكي مسوين سأدوري مسو أيتمس أذابا توتا ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير wannan kissa da wannan hadisai da waɗannan ayoyi malamai suna kawo su a babin matan da suka tara zinari zinari kit kit ake cikawa matan manyan mutane matan sarakuna matan masu kuɗi matan attajirai da suka tara ba sa cire zakan wannan mace fa sai ta ajiye fa zinari zinari wallahi sai ta ajiye nan miliyan hamsin to duk lokacin da aka je umra da aikin hajji sai mai gidanta ya sai mata zinari na miliyan kaza wani yana ban labari ya ce sun je da matarsa aikin umra ya ce suka dan zagaya jidda irin shagunan da ake sai da zinari da ta jawo wani zinari ya zo sai mata ya ce da ya buga kuɗin ya kai miliyan uku sarƙa ce kurin ta wuya da awarwaro miliyan uku ta kin ga waɗannan a zo a jibge su a gida ba a kine musu zakka dole Allah ya azaba kuma wasu ba ba wai kala ɗaya ma suke da shi ba kala-kala akwai wanda suke da shira din na yatsun hannunta gaba ɗaya miliyoyin kuɗi ne a zube akwai na wuya akwai na hanci akwai na kafa akwai na waye da to malamai sun ce duk matan da suka tara wannan dukiya da arziki a gida ba ta cire zakka to ta saurari wannan kissa da aka bayar kamar yadda Muhammad bin Yusuf al-Firyabi ya bada labari aka je aka tarar da wannan mutum yana cin wuta a cikin kabari Allah kiyaye na'am asalin konewar mutum da azabar mutum a kabari wannan Allah ne ya fi kowa sani to amma akwai alamu da ake nunawa da wasu bayan Allah kamar yadda salaf suke faɗa wasu Allah kan zaɓe su sai nuna musu wani abu su ji ko manzon Allah ya zo wucewa wata rana ta wasu kaburuka guda biyu sababbi da aka binne su yana wucewa sai ya ce waɗannan kaburukan guda biyu ana musu azaba a yanzu haka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma innahuma la yu'azzabani hadith bukhari da muslim wa ma yu'azzabani fi kabirin annabi yace ba wani babban laifi yasa ake musu azaba ba ba wani babban laifi yasa ake musu azaba ba laifin ɗaya daga cikin su innahu kana yamshi bin namima annamimi ne ce baiwa Allah annamimiya mai annamimanci kina da azabar kabari duk macen da ta zama mai hada wuri mace mai haɗa wance da wance wance da wani mai kashe aure mai saka fada tsakanin ƙawa da kawa da aminiya da aminiya akwai wanda su kuma aikin su kenan in sun ga kina shiri da wance sai an shiga tsakaninku saboda bala'in annamimanci da rashin tsoron Allah to mai annamimanci sai Allah ya mata azaba a cikin kabari a haɗa kanin miji da mijin da yayansa annamimanci a haɗa yaron kasuwa da mai gidansa an namimanci kina zaune a gida baki da aiki sai gulma sai kulle-kulle sai sharri wani ya ce tab ai ko kashi kake ka ga mace za ta wuce to ka zauna ka dambare kashinka kaka bari ta gane saboda wallahi sai ta je ta kara a gaba Allah Allah kuke yi ya ku mata ku ga ku ga abun faɗa sai ku je ku yada da ƙari kuma har da gishiri ba ku iya tsayawa akan abin da kuka gani kaɗai sai kun ƙara ku ta kashe aure saboda annabimanci ku haɗa kishiya da mijinta yanzu wata tana zaman lafiya da mai gidanta lafiya ƙalau da mai gidanta suna zaman lafiya an ga hankalinta a kwance amma wallahi kishiyarta tunda annamimiya ne sai ta haɗa mata wuta eh ai abin da ake yi a gidan nan Allah kaɗai ya barwa kan sani ni tausayinka nake ji wallahi ka je ka ɗauko wa kanka masifa ya ce me ya faru ya eh, wannan mata wannan mata tana kiran maza a gida ana ja mana zagi a anguwa a ɗauka ma ko ni ce matar da kullun zuwa ake ana ɗaukanta kuma wallahi sharri take annamimanci ne kurum eh dole ka zo kana zagin mu kana cewa abincin gida ya ƙare yau ga ɓarauniya nan ka kawo ka aurau Kullum iyayenta suke turo kwanuka ana aunar abincinka yoni na ita ne magana ga shafaffiya da mai wacce take jin budurci da amarci ai ban isa ne magana ba kuma wallahi ƙarya take yi sharri ne kurin ta ga amaryan nan suna zaman lafiya mai ladabi ne da biyayya sai da shekarun da kika yi da mai gidan ba abin da ke sai azaba da kike masa kin azabtar da mai gidanki da kazanta kin azabtar da mai gidanki da turbina fuska kin azabtar da mai gidanki da rashin kulawa da yara kin azabtar da mai gidanki da sace-sacen magi da caji aljihu duk kin azabtar da mai gidanki ga rashin kulawa ga rashin bashi hakkinsa na auratayya kina ta masa abin da kin ga dama Allah ya bashi dan sarari ya je ya samu wata mai hankali mai nutsuwa ya ƙara tana masa ladabi da biyayya ba abin da uwar gida ta tsana a rayuwa ta irin ta ga amarya tana bin mijinta ji take kamar ta haɗi ranta ta mutu wata ma cewa take yi mu dai ba za a mana karuwanci a gidan nan ba a'a uwar gida ba wani karuwanci ta bi mijinta me za ki ce karuwanci wata ma gaya wa amaryar ta yi eh sai ku je ku ci zamani ne ai ki je duk abin da za ki yi da shi ki je ki in kin ga dama ma ki haɗiye shi saboda soyayya amarya kuma ta kaɗa kai ta ce eh lokaci na ne kuma zan ci more ba ita ko bakin ciki ya ishe ta daga ƙarshe gidan ta bari kishi na bala'i kishi na kawo wuka mu hura wuta mu kone to daga wannan kishin kuma sai annabi manci to kun ji dai a hadisi annabi ya zo wucewa ta kabari yace wannan mai kabarin annamimi ne ku yasa ake masa azaba to yau kan in aka zo magana annabi manci aka zo wajen mata ai sai ai fatiha a tashi wai an gama kowa tana tsoron kowa saboda sharri ta musiba na biyu innahu kana yastatiru la yastatiru an baulihi baya suturtuwa idan zai bawali irin mutanen da suke da suke fitsari a bakin hanya ana ganin al'aurarsu irin mata da suke zuwa asibiti ta je ta samu gindin bishiya ta yi fitsari wal iyazu billah babu ma muni ma ba abin da ya fi ma rashin can gani ma irin ka gama ce wai ta tsallaka wai tana wai fitsari a hanya wannan ai ba abu ne mai kyau ba ba ki da bambanci da matan arna waɗanda ba su da kishi mace ɓoye kanta take yi sai dai ki nemi izini ki shiga wani gida ki je ki biya buƙata. amma ba dai a fili ba to wanda yake baya suturtuwa in yana bauli ana yi mai azabar kabari da kuma wanda yake yin fitsari baya wanke fitsarin to nan ma kun shiga akwai mata da suke zuwa wurare a banɗakuna mata suna mana fatawa idan aka je ban ɗakuna ko a makaranta ko a gidan biki a tsaye suke fitsarin mace ta yi fitsari a tsaye idan ta yi ga baki ɗaya duk cinyarta da kafarta gaba ɗaya sai ya jike da fitsarin nan kuma wallahi haka za ta ja zaninta ba za ta wanke ba in an yi magana wai ba sa son infection wai ba za ta tsuguna ba saboda infection to idan ma har za ki yi haka ɗin baiwar Allah saboda gudun infection idan kika sai ki tafi da tishu ɗinki da wadataccen ruwa in ya bata miki jikin sai ki sa ruwa ki wanke ga baki daya amma mace da girmanta da mutuncinta sai ta fitsari a tsaye ya bata mata kafarta ta ya bata mata cinyarta ta kuma ta zawo labas ta zauna a cikin mutane kaza zama kawai ba ki da bambanci da mai fitsarin kwanci ku daina yi to wannan ma yana jawo azaba kabari a je a fitsari ba a gyara ba ko namiji ya fitsari bai gyara ba mutum ya bari fitsari yana taba masa riga ko fitsari yana taba masa wando ko fitsari yana taba jikinsa bai wanke ba bai tsaftace ba bai tsarki ba wannan dalili ne na azabar kabari laifi na na hudu da yake sa mata suna shiga jahannama Allah ka kiyaye mu kar ku manta muna bayani ne akan laifuffukan da suke jefa mata wuta shine kamanceceniya da maza a tashabbu bil rijal ƙarfi da yaji mace wata me da kanta wai wai kamar namiji tana kyamar halittar da ubangiji ya mata a matsayinta na mace tana so ta me da kanta wato namiji ar-rajulatu minan nisa'i kenan wannan yana daga cikin al-kaba'ir al manya-manyan zunubai wanda Allah baya so kamanceceniya da namiji akan sutura haramun ne haram ne mace ta sa kayan maza kuna ji na ko ba kwa ji haramun ne mace ta rinka saka kaya na maza kuma ko da namijinta ne in dai wannan ɗinkin kayan na maza ne to a daina saka kayan maza sai dai kayan da da maza da mata suna iya tarayya a kai don ba a so mace ta yi kama da namiji akwai wanduna bantalon wanduna da ake sawa na maza ina magana akan wandan maza ba wandan mata ba akwai wandan mata ba shi nake faɗa ba ina magana akan mace ta saka wandan namiji mijinta yana da jins ta saka wannan jins ɗin ta fita saboda soyayya sun shiga uku haramun ne namiji ai mace ta rinka kama da mace ai namiji ko hula akwai wanda ta sa aka ɗauki hotonta ta sa zanna bukar tana dariya haram A bin rijal akwai wacce ta saka babbar rigar mai gidanta wai saboda soyayya saura shi kuma muga ya daura tamfa shi ma ya fita masallacin unguwarsu muna jira mu gani tunda shi mai hankali ne kin ga bai zai haka ba amma ke tunda baki da hankali kin ga zaki ta saka babbar riga da komai ta zauna na mai gidanta wannan bai halatta ba kamanceceniya da maza wajen sutura kamanceceniya da maza wajen magana haramun ne mace ta rinka magana irin na maza tana murda baki kamar namiji kamar yadda ba ce da Allah ya mutunta ki ya kimanta ki ya darar ki yasa ma magana ki mai tsada ne ha ki zo ki mai da kanki namiji wannan ba daidai ba ne. akwai wannan har daukan su ake ana biyan su ai ta dariya saboda suna harka irin ta maza tafiyar namiji mace ta rinka kwaikwayon tafiyar maza hatta tafiya na maza mace ta rinka satansa tana yi wannan shi ma haramun ne idan an ga kadangare ba ihu za a yi ba a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga wannan ihun wata sai ta suma yan hizba ku rinka tsayawa a baya kuna yara mazan nan kuna koran kadangarin kun san wannan garin namu Allah ya masa albarkacin kadangaru kawai dan dai ba a cin kadangare ne da an ci nama a daina ihu sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi a koma gefe shikenan in ba ka bautar nan ki shaƙe daga wannan ihun kuma sai mu kai ki kabari a ce dangare ya kashe ta Allah kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala malaman suna faɗa ya sifanta irin waɗannan abubuwa da alfawahish kuma kaba'ir ne walladina yajtanibuna yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahish illa al-lamam malamai sun ce mace ta yi kama da namiji kaba'ir zunubi ne abdullahi dan abbas yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-mukhannifina min ar-rijali wal mutarajjilati min an-nisa yan daudu Allah ya tsine wa yan daudu waɗanda suke mai da kansu kamar mata inji abdullahi bin abbas shine al-mukhannifin harkar daudu din nan mutum namiji ya rinka mai da kansa kamar mace shi ma haramun ne da kuma al-mutarajjilati min an-nisa laifin ɗan daudu ɗaya da laifin ki ce da kike ƙoƙarin mai da kanki namiji idan har an ce an tsine wa ɗan daudu saboda yana mai da kansa mace yana kamanta kansa da mace to ke ma an tsine miki albarka saboda kina mai da kanki kamar namiji idan kun ga ɗan daudu ɗan daudu yana ɗaura ɗan kwali ɗan daudu yana ɗaura zani ɗan daudu har ziya yake sawa saboda shedanci ya samu sosan katifa ya hada ya daura breziya dan daudu yana tafiya yana gantsara kamar yadda ya mace take yi dan daudu yana lalle dan daudu yana kunshi dan daudu yana saka sarka a wuyansa dan daudu yana saka dan kunne dan daudu a musulunci in ji ibn abbas annabi ya ce allah ya tsine wa mai harkar daudu da da yaro ya tashi a gida an ga yana kokarin irin wannan tasarrufin harkar mata to a yi kokari a mai da shi ya zama layin namiji kada yaro ya rinka daura dan kunne akwai mata da suke yin kuskure a cikin ku yaron ta namiji ne wai sai ta yi mai kwalliya ta sa masa jambaki da gazal kuma namiji ne wannan da idona na gani wata rana wata mata ta yi wa ɗanta wai ita ta fi sha'awar Allah ya bata ya mace da haka da ya bata namijin sai ta rambaɗe shi da hoda ta sa masa gazal da jambaki sauranan gaba kuma ki fara sa masa ɗan kunne da niƙabi wannan ba daidai ba ne haɗari ne ya ku iyayena mata ɗan daudu akwai wanda halittarsa ce Allah ya yi shi maganar mata ne shi ba shi ake nufi ba wanda da gangan ya mai da kansa kamar mace shi ake nufi ya rinka motsi irin na mace magana irin na mace har fa biki ake gayyata su ba kuma mata san su suke yi namiji kato zoge zo ya shiga tsakiyar mata wai wai mata suna son dan daudu wai subhanallahi alazim ya saka dan kunne ya saka gazan da jambaki da komai ya saka burezi ya saka zani ya saka takalmi irin na mata sai dai daga kafan ne za a gan su rafka rafka kafan maza ne bai kamata ku bashi haɗin kai ku goyi bayansa akan wannan shaidanci da shari'ar musulunci ta haramta ba ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu yana faɗa hadisin Abu Dawud da riwayar na Aisha la'ana Allahu ar-rajulatu minan nisa Allah ya tsine wa matan da suke ƙoƙarin mai da kansu maza a riwayar Abu Huraira la'anar Rasulullah sallallahu alaihi yalbasu libsata mara wal mar'a talbasu libsata ar-rajul Allah ya tsine wa mace Allah ya tsine wa macen da take sa kaya irin na maza kun ji hadisin hadisin Imam Ahmad da Abu Dawud Allah ya tsine wa namijin da yake saka kayan mata namiji ya daura dan kwali ya fito tsinuwa ce akan ka namiji ya zo ya sa gazal da jambaki da dan kunne tsinuwa ce akan ka ko dan daudu ko ba dan daudu ba wannan annabi ne ya faɗa ƙarara wanda Allah ya faɗa wani hadisi sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil bakri yadribuna biha an-nasa wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukht al-ma'ila la yadkhulna al-janna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha Latu tujadu min masilati kaza wa kaza hadisin ingantacce ne riwayar Imam Muslim riwayar Imam Abu Huraira wasu kala ne na mutane yan wuta manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa akwai su amma ni ban gansu ba za su bayyana a ƙarshen zamani za a yi wasu mutane suna da tsumagu da bulali yan doka kenan suna dukan mutane suna ba su kashi a gari suke bi suna ba mutane kashi duka haka kawai ba a yi musu komai ba alama ce ta tashin alkiyama akwai mata da za a samu sun yi kwalliya sun fidda gashi sun karkatar da gashi an yi ciku an yi a cuci maza ko a cuci gayu ha ana kada kai ana wasa da gashi kamar yadda yau muke gani a duniya yadda kika san tozar raƙumi da ya karkata haka gashinta yake tana wasa da shi tana yaudaran maza da gashinta cire gashi ga ya mace haɗari ne sifa ne na mata 'yan wuta ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil buktil ma'ila annabi ya ce la yadkhulna aljannata irin waɗannan mata ba za su ga aljanna ba wala ya yajidna rihaha irin waɗannan mata ko ƙanshin aljanna ba za su ji ba ya ce tafiyar wato ƙanshin gidan aljanna ana jin ƙanshin gidan aljanna tafiyar shekaru kaza da kaza a wata riwa shekara ɗari biyar kafin a je aljanna ake jiyo ƙanshinta yana buge mutane to ko ƙanshin ba za su je ba tsakaninsu da aljanna ya fi shekara ɗari biyar amma yau mace za ta je ta yi kitso sai ta fitar da wani gashi nan a gaba a fuskarta wai ado wata kuma zaki ga ta saka hijabin da komai amma kuma gashin a waje da wata tsiya da yau mata suke yi sai ta je ta gyara gashinta in ta gyara gashin sai ta ɗaura ɗan kwanin rabin kanta ta ɗora hijabin rabin kanta wallahi baki saka hijabi ba ƙarya kike yi shaidanci ne kawai yaudarar Allah kike yi da yaudarar shari'ar Allah in za ki iya yaudarar Allah ɗin Allah ce wa ma ya da'una illa an fusan yukhadi'una Allah suna yaudarar Allah a ganinsu amma kan suke yaudara ki ga mace ta zo tana magana da maza ga rabin gashinta haka ana ganin farko-farkon gashin shi ma ɗin wani style ne na tsiya kuma wataƙila gashin ma babu shi da za a ɗan ƙara baya da shi za a gan shi kit ɗan gajere ne babu gashin da masu ƙarin gashi haramun ne mace ta ƙara gashin da ba nata ba akwai waɗanda suke sa hannun dawaki suke sawa da hankalinki kina ɗan adam ki ɗauki gashin doki ki ɗaura mijinki je ki masa ƙare-ƙare ko ki ƙara wa duniya gashin kuma duk da haka ya zama baki da albarka har ana samun mata a islamiyya mace a islamiyya ta da gashi duk malamin islamiyyar da ya bar mace tana fidda gashi a makaranta ya zama mayaudari shi ma malamin kuma ya zama akwai ba Allah a cikin sha'aninsa ya kore ta ko ya mata faɗa ko ya mata nasiha in mai jin nasiha ne in ba za ta yi bai sallame ta saboda wannan matar shaidani ya ce fitina za ta kawo a makaranta musamman malaman da yake a makarantun da yake akwai malamai maza ko yarinya a secondary school ta cire gashi to yau kan ma makarantun mu ma da yawa ba akwai makarantun da ma haramun ne ma saka ma dan kwalin gaba ɗaya ma ku duba yadda yahudawa da kafirai suka cuce mu suka canja mana tarbiyya suka canja mana addini suka canja mana al'ada suka ɗora mu akan al'adarsu ka ga mace musulma ta saka matsatsen kayan makaranta uniform gaba ɗaya kirjinta a fili ka ga mace balagaggiya damtsanta a waje nan ɗin a waje gwiwarta a waje siket ɗin da ta saka na ciki gashi nan a fili wai 'yar makaranta 'yar boko cewa aka yin zaki boko ki zama kafira yaya mutum musulmi zai ɗauki yasta ya kai ta irin wannan makaranta daman ɗan kwalima ba sa sawa a ƙasar nan a arewa a garuruka na hausawa musulmi sai kafirai su zo su buɗe makarantu su kafa doka su ce bara a sa ɗan kwali ba bari a saka hijabi ba kuma musulmi su ɗauki 'ya'yansu su je su kai su waɗannan makarantu saboda sun rena mana addini saboda sun rena mana al'ada saboda sun rena mana tarbiyya amma kai musulmi baka isa ka je kudu kasashen su garurukan su ka je ka bude makaranta ka ce dole sai an saka hijabi ba baka isa ba babu alakar karatun boko da bayyana tsiraici wa yake in za a yi boko sai an bayyana tsiraici wa ya faɗa wa yake ba za ki gane boko ba sai kin cire dan kwali sai kin bayyana tsiraicin ki wa ya faɗa sun gama da mu saboda sun rena mana tarbiyya sun rena mana addini to daga irin wannan yarinya tun tana budurwa an sa ta a irin wannan makarantu yaya za a yi idan ta zo gidan mijinta ta damu da saka hijabi sun gaba da mu tuntunin sun cire mana kunya a fuskokin mu mata tun yarinya tana junior secondary school an cire mata kunya ba ta jin kunya an koya mata cakuduwa da maza an koya mata bayyana tsiraicinta tana ganin wannan shine birgewa to gashi kuma annabi ya faɗa tsinuwa ce a kai kuma yan wuta ne sifa ne na yan wuta hadisin imamu muslim la yadkhulul aljanna wa la rihaha ba za shiga aljanna ba ko kanshin aljanna ba za su ji ba irin waɗannan abubuwa suna jawo wa mace ta fada cikin haɗari da tsinuwa bayyana ado tsinuwa ce suke tabbata a kan mace bayyana zinari bayyana lu'ulu'i wata yanzu sai ta je ta rambada ta zuba zinari ta sa azurfa ta saka zinari kai ta saka gwal sai ta bayyana kirjinta sai ta bayyana hannuwanta in ta shiga maza ko tana nunawa tsinuwa ce da la'anta yake tabbata da zobe a saka zobe na zinari ana magana ana kada hannu ko ana taron gwamnati ko ana taron siyasa ko a makarantu ko a wurare da sauransu wannan shi ma tsinuwa ne to amma yau waɗannan abubuwa sun zama wai shine burgewa a wajen mata Allah kiyaye mu Allah karma mu da bala'i za mu dakata anan, insha Allah ta'ala gobe za mu tashi akan at-tabarruj daga cikin abin da yake kai mata wuta akwai at-tabarruj menene tabarruj za mu yi bayani da rai da lafiya insha Allah wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh